أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يود نكي منا شاء أكني قوة الأولى hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da takwas ne ga watan sha biyu shekara dubu biyu da ashirin da wannan masallaci na ahalul baiti da sahabbai da ke wannan layi na hausa road a cikin wannan unguwa ta tudun wada a cikin wannan gari namu na kaduna wannan shine halka ta uku cikin wannan littafi da muka fara wato a amalin kulu ayyukan zukata insha Allah ragowar kwanaki banda gobe da jibi akwai littafi da nake ganin ya kamata mu fara shi ma mai suna tulil amal dogon guri da kuma yadda za ka magance wa kanka dogon guri a wannan rayuwar wanda yana cikin ababen da suke wahalar da mutane yanzu kwaran gasken gaske wanda in ya kwanta yanzu ba shi da tabbacin zai tashi ko in ya tashi ba shi da tabbacin zai kai yamma sai ka ga yaro yana ta ƙoƙarin sai ya tattali abin da kuma ba shi da shekarun da zai kashe koda kuɗi ne yanzu wasu sun tattara kuɗaɗe kuɗaɗen da suka tara da za a ba su shekaru irin na annabi nuhu ba su da lokacin da za su kashe kuɗin amma za ka samu kuma kullum cikin burin ciki ya za a yi sai sun tara ita duniya din so saboda haka insha Allah ina ganin za mu kokari da izinin Allah shi ma zai zo in Allah ya yadda. malam ya faɗa yace qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu kan ala kalam al-fudayl ibn taymiyyah ya faɗa yana mai ta'aliki kan magana fudailu bin iyas a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na daya shafi na da 333 daidai yace wa dalika ta haqiqu qawlihi ta'ala wannan maganar da fudailu bin iyad yayi ita ce take tabbatar da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake fada yace faman kana yarju liqa rabbihi duk wanda ke son ya haɗu da Allah lami lafiya zai son ya je lahira a rukuma rigima da shi da Allah to ya amala amalan salihan sai kaya aiki mai kyau wala yushrik bi ibadati rabbih amalan salihan ba dole sai yayi daidai da karantawan manzon Allah sannan ba za a ce ma aiki ba wala yushrik bi ibadati rabbih ahada sai aikin da mai shi ya nufa Allah subhanahu wa ta'ala da shi shi kaɗai wannan ayar kana ganin ta gajeruwa a ƙarshen suratul kahfi inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun to faman kana yarju liqa rabbih din duk wanda ke son a haɗu da Allah bai so a riƙo rigima Kar ya amala amalan salihan dole da aikin da za ka yi kai kokari ya dace da karanta wannan manzon Allah saboda shi aiki idan ka je ka yi shi babu sainin daga ofishin annabi ba shi ya sa hannu ya ce kai ba kowaye ya saka aikin ko su waye suka taru a kashi komai yawan su lalari ya ka je lahira Allah ba zai biya ba an yi aikin banza sai usman ya kawo tarihin wani mutum cikin littafin wasu wasiƙatu da ikwa shi wannan mutumin yanzu idan an gama sallah asuba ba akwai azkar da ake ma kai tsaye za ka yi ana gama astaghfirullah su uku allahumma anta salamu wa minka salamu wa ma ila zalika a ciki akwai tasbihi 33 hamidi 33 takwiri 33 ta ko kwaya a addini yadda ka san a cikin harkar ta mu'amala wanda zai je asibiti likita ya ce magani ka dinga shan biyu da safe biyu da rana biyu da daddare ya zo ya kalli maganin ya ce wannan duk ɓata lokaci kawai me zai sa a ɓata lokaci in maganin ya kamata ya shanye kwaya shida ne a rana ɗaya sai da sauna duka lokaci ɗaya shanye shida ya tashi ya ce bai son ɓata lokaci wannan mutumin sai zo an yi sallah sai tasbihi ɗari ta hamidi ɗari ta kabiri ɗari haka yake ko ranar nan sai ya kwanta ya mafarkin an tashi alkiyama ana biyan kowa daga an gama biyan mutane kaf shi ba wanda ya saurare shi shi ce a ah, to shi da ike yin ɗari ba shi ya kamata a biya ba ya za a yi masu talatin da uku uku a biya su shi ba fara biyan shi ba sakati a ah, kai ɗan ƙwaya ne a addini yi? kai overdose yadda ka yi ba haka mai wanda aka turo da shari'a yake a yaba shi yasa ka gaba wanda ya saurare ka kaga wannan yana daga cikin matsalar bid'a قال الأمير الصنعاني الإمام الصنعاني ينا فداينا سوى تقدس بك الأعمار في غير طاعة سوى أمر ترضاه وهو سراب إذا لم يكن لله فئلك خالصا وكل بناء قد بنيت صراح خراب فللأمل الإخلاص شرط إذا أتى وقد وافقته سنة وكتاب يتي تقدس بك الأعمار قال أيوانا قال ذا تاينكي مكان amma fi gairi da'atin ba a cikin aikin da'a ga Allah ba siwa fati amalin aikin da sardahu kai kai yadda da shi kake yin kayanka ba aikin da Allah ya da shi ba kuma wa huwa sarabu shi wannan aikin naka kawalwal ne ya ne kamar yadda Allah yake ce sarabin biki atin ya hasabuhu zama'anu ma sarab shine kawalniya wanda ba hushin sakko take ce masa gulbin da. idan ana mugun tsananin rana in kana bin titi za ka hango kamar ga ruwa nan ai ɗauka kake ruwa ne to kai ta bin titin ilayen mulki ya mata ba za ka samu ruwa a wajen ba shine tsara mawalwal ne ya ba haushe ke cewa ko kuma ba haushe ta kwata ya ce gulbin shaidan to shi yasa ya ce idan lam yakun fi'luka idan lam yakun lillahi fi'luka khalisan idan aikin ka bai kasance don Allah ba ka yi shi tsantsa don nufin Allah da shi ka kullu in duk wani gini kuma da kai ta da ka riga ka gina shi ka sani kharabu wannan aikin rusashe ne da aka falil ikhlasi shartu da aka shi ikhlasi shine sharaɗin farko na karɓar aiki idan a idan bawa ya zo da shi sannan wa qad wafaqathu dole kuma ta dace da shi a samu sunnatun sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wa kitabu sannan kuma abin ya daidai da karanta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da littafin Allah wa wasafa Allah ta'ala a ad-dina Allah ya siffanta addini mafi kyau bi annahu islamul wajhi lillahi cewa mutum ya mika fuskar sa ga Allah gabaki daya wal ihsan da kuma kyautata ana ambatan fuska ne galibi Allah ya ce fa qala ta'ala Allah ya ce wa man ahsanu dinan wane ne ifitini kyautata addini mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin irin mutumin da idan fuskarsa ya miƙa zuwa ga Allah alhali yana mai kyautatawa wa islamul wajhi huwa al-ikhlasu wal ihsanu shi miƙa wuya shi ne ya zamanto ga Allah dole daga ciki ya zamanto akwai yin aikin don Allah tare da kyautata aikin sannan kuma a samu ta sunna biyayya ga sunnar annabi dama ba ka yi ba sai da aka ce ka yi kuma in za ka yi abin ka yi itikanin abin ka yi shi da kyau shine bambanci dama a ƙur'ani tsakanin alhusnu da al'isan za ku gaji inda Allah zai yabo masu wata ibada ta kirki a Qur'ani yakan yabe su da mataki na al-ihsanu ne zai ce wa sanazidul muhsinina da sannu za mu kara mutanen da suke masu ihsani sannan malamai suka ce galibi ana ambata fuska ne a ƙur'ani saboda ita ce inda ya fi ko'ina kima a jikin ɗan adam shi yasa za ku ga daga ciki sujjada yayin da ake yin ta da gaɓoɓi guda bakwai wannan hannun dama ɗaya na hugu uku gwiwa uku ta hagu hudu sai diddigi wannan na ƙasa dama biyar wannan shida wanda za ta jagorance su ita ce wannan gaba fuska to ƙarshen nuna ta tazallulinka da cewa kai kaskantacce ne kai ba kowa bane shine ka fadi kai a gaban ka fadi kai ma Allah subhanahu wata'ala wannan bisa kuma ga ba a yadda ba wani mahaluki a doron ƙasa yadda yake da matsayi ko annabi Muhammad ne bai cancanta ba a faɗi da waɗannan gaɓoɓi guda bakwai a masa sujjada in ba Allah shi kaɗai ne amma ga shi nan muna kallo yadda wasu daga cikin nan. Ɗariƙa. haka za ka ga ana faduwa ana musu irin wannan sujjada da gaba guda bakwai irin abin da ya kamata a yi Allah subhanahu wa ta'ala balaraban kauye ne annabi ya gan shi ya ce masa kai ina za ka ji zan tafi garmu? ya ce bari in kira ka zuwa ga abin da yake ne mafi alheri ba ya ce eh menene abin da ya fi alheri ya ce ka yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni dan sako ne daga wajen Allah sai ya ce wa Allah sallallahu alaihi wasallama wannan maganar da kake faɗawa zai maka shi da amanta sai annabi ya ce masa hadhihi shadra ga wata bishiya tan a bakin ra'i za ta ba da shaida ni dan sako ne daga wajen Allah sai ya ce to ka ce ke bishiya taso annabin Allah na kirinki annabi ya ce mata bishiya taso zo ki taho annabin Allah na kiranki yana kallon bishiyar ta yi gaba ta yi baya ta yi hagu ta yi dama wannan bishiyar ta gincira ta taso ta zo gaban manzan Allah ta tsaya ta ce assalamu alaika ya rasulullahi bayan da ta faɗawa annaba haka sai balaraban kawai ya ce ka ce ta koma mana sai annabi ya ce ta koma to da ta koma ne sai ya ce ka bani dama in maka sujjada mana sai annabi ya ce masa a'a haji ba wanda ake yi wa irin wannan sujjada da kake so kaman da gaba guda bakwai in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan kaga saboda shi annabi duk abin da yake haƙƙi ne na Allah ba zai taɓa yadda ya shiga ba jin yi wani ya rantsi da Allah ya ce insha Allah shi ta annabi ya ce insha Allah halahu ja'alta min lillahi niddan so kake tafiya na in zama kishiya ga Allah da irin wayannan alfasun yanzu ka ce ma wani ya gyara sai su yawan ai annabi ne ai ba san annabi kake yi ba to shine malam yake faɗa shi yasa za ku ga hatta annabi Ibrahim da ya gama jayayya da mutanansa ce musu inni wajjahatu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana min al-mushrikeen mun ga na fuskantar da fuskata wanda dama akan yi itlaqin fuskan ana nufin duka duk wanda zai ɗauki wannan fuskar tashi ya duka ta ga Allah da irin wannan ibada bai kamata bai sadda kansa ga wani mahaluki kuma ya yi masa irin wannan wa qad awsallahu nabiyahu Allah yayi wasiya ga annabinsa wa ummatahu da al'umma sama'ahu tare da shi an yakunu ma'a ahalil ikhlasi su zamanto tare da ma'abuta ikhlasi qala Allah yace wa annabi wasbir nafsaka kai hakuri da ranka ne da Una, rabbahum tare da wanda suke bautawa Allah daga dace wani ashi da safa da yamma waje ha suna aikin ne kawai suna nufin dan su ga fuskar Allah gobe alkiyama da wannan aikin wanda wannan yana cikin abin da ke sa mutum ya gudu da addininsa don akwai fitina ta kuɗi akwai fitina ta addini akwai fitina ta ilimi akwai fitina ta yaya akwai fitina ta mulki sannan wasafan ladina Allah ya siffanta nan da yuriduna wajen Allah suke nufin su ga fuskar Allah gobe alkiyama da aikin su bi annahum humul na cewa su ne masu samun babban rabo qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa'ati zal qurba haqqahu kuma dan uwa na kusa haƙƙinsa wal miskin sannan kuma miskini haƙƙinsa wabin sabil sannan mutumin da yake matafiyi ne ya shiga matsala ya zo ya nema a bashi gudunma Allah ya ce a taimake shi zalika khairu wannan shine mafi alheri lil ladina yuriduna wajha Allah ga wanda suke so su ga fuskar Allah gobe alkiyama wa ulaika humul muflihun wa innahum kuma sune masu samun babban rabo wa wada'a Allahu al-mukhlisina Allah ya sakewa masu ikhlasi alkawari bin najati cewa fa za su tsira minan nare daga wuta warrida za su samu yadda yawmal qiyamati ranar alkiyama Allah ka samu na cikin su قال تعالى allah yake cewa sai jannabu hal atqa da fannu. duk mafi tsoron Allah su ya ne sanci wuta alladhi yu'ti malahu wanda zai dauki kudin sai bayar ya tazakka saboda yana neman ya samu tsarki a wajen Allah kuma li ahadin indahu min ni'matin tujza babu wani mahaluki da yake da ni'imar da zai iya saka masa illa ga a wajen rabbihil a'la yana yi ne sai dan ya samu ganin fuskar ubangijinsa mafi daukaka gobe alkiyama wala sanfa yarda sannan Allah ya kuma da sannu zai samu yarda Allah subhanahu wata'ala wanda wannan ayar malamai sun ce ta sauka akan sayyidina Abubakar ne kuma haka annabi ya faɗa kafin ya bar duniya ce, kowane mutum da ya mana alheri sai da maka saka masa amma abubakar siddiqu shi kan mun ba sakamakon sai dai in an ji Allah ya yi shi wa zakara min awsafi ahli aljannati Allah ya ambata daga cikin sifofin yan aljanna akwai al-ikhlasu fi dunya yin aiki dan Allah a duniya ba sai da ya faɗa ya ce innal ya yashrabuna min kafin kana mizajuha kafura ba ainihin ya sharabu bi ha ibadullahi yufjiruna ha tafjira yufuna bin nazir wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustadira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ci yadda wa yut'imuna at'ama shi sa a rayuwa Kai daga cikin hanyoyin da in kana su Allah ya dinga toshe maka tsohon fitina ka sani ko baka sani ba yayin da Allah ya sa bayan imaninka da Allah da ɗa'a gare shi wala ba wani abu da Allah madaukakin sarki ke tare wa ɗan adam kofi na fitina a rayuwa irin ka samu wanda ka ɗan tsara shi a rayuwa kai kuma kana taimakon shi ko yaya yake za ku ga cewa idan mutum yana da kuɗi yana samun wani abu yana taimakon mutane wallahi ko kafiri ne sallah ya tare masa wasu abubuwa a rayuwa sai dai an je lahira a san yadda za a yi aku ga Allah zai tsara dukiyarsa wajen bala'i ba zai dinga afka mata ba Allah zai masa kaza zai masa kaza sai kaga gashi yana kafiri amma saboda yana taimakon mutane duk wani abu da ake cewa ibtila'i ne yana fadawa dukiya sai kaga Allah yana tsara tashi saboda taimakon mutane da yake wannan abun mutanen mu ba su gane cikin wa'annan al'amura ba sai mutum ya ga cewa kuma sai ka ka rike kudin sai Allah kuma ya turo maka da yanzu ranar nan mun haɗu da wani ya ce min ya tura 'ya'yan shi turai karatu yana ba da labari ɗan abokin shi ya ce billahi lalzi sai da ya kashe musu kuɗi ya kai miliyan 160 amma wallahi haka saka dawo ko takardar bure da ba wanda dawo da ita kasa mutum biyu naira miliyan 160 aka kashe musu yi shi karatu za ka tara kuɗi na ka aikin Allah da shi Allah ba zai turo maka hanyar da za ka kashe kuɗin ba ba zai taɓa yiwa ba ne ka gani sai ga hana kai da malkina nan naira ɗari sai hana ka kashe ta nan sai ka tafi can wani waje ka ana kawo maka malkina ba a na da dubu ɗaya kuma da tanan ɗin da tanan ɗin ne amma saboda ka tara kuɗi ta hanyar da ka ce kashe su ta hanyar da ya dace sai tura ka can wani guri ana sai da ruwan roba nan naira ɗari ce a tura ka can wani waje ka je ka zauna ana kawo maka kwaɗi kana siya naira ɗari biyar a haka kuɗin zai tafi to shi yasa sai ya ce wa ya fi ta'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi suna son su gawa wa ya fi imunar ta'ama ala hubbihi kaga miskinan akwai miskini wa yatiman akwai maraya sanan wa asira da kuma wanda aka kama shi aka ɗaure akwai wani bature shi in yana tafiya ko tsuntsu ya gani a keji mai shi yana siyarwa zai kira ka ba za ka san me zai ba duk da shi za ku gama ciniki da shi sai kun gama ya baka kuɗi sai ce ka sake shi in ya tafi a tambaye shi me yasa yake saboda an taɓa ɗaure shi ya san yadda ɗaure yake ne shi yasa shi kuma ya rantse da Allah da da ya ga wani mahaluki an ɗaure shi yana da halin ya karɓe shi sai ya karɓe shi tawa'un mutum ne ko dabba ne in dai ya ga an tsare ka to yana da halin da zai karɓe sa to ya yayi kaga yana cikin aikin da ya kamata a ce muna yi shine bibiyan prison din nan wani zaka ga an tsare shi ba bisa ka'ida wani kuma abin da aka tsare shi akan shi tafi ba shi ne bai saka karaya karya ba kuma rigima ba ta ganganci ba ta lura ce ta rayuwa ta sa aka tsare shi akan bashin a ji a taimaka masa a fitar da shi wannan yana cikin abin da Allah ya ke wa yatiman wa asira akwai taimaka wa maraya akwai asir wanda aka kama shi aka ainihin wato tsare shi aka ɗaure to abin bakin ciki sai daga ƙungiyoyin kafare sun fi jajircewa wajen su tashi su yi irin wannan aikin sama da ƙungiyoyi na musulmi wannan shine ɗaya daga cikin halin da ake ciki na kaico da takaici yanzu kun ga shekarar da muka fara raba abinci da sunan marayu a wannan masallacin malam zakariya shi da aka zo aka gama raba ya ce mu ya ga wasu mata cikin wanda suka zo karban abin ya ya rantse da Allah bayan sun karɓa abincin sai da ya musu kuka ya ce saboda sanda mijinsu yake dare ya san yadda suke da rayuwa cikin rufin asiri bai taɓa tsammanin rayuwa za ta juya ba a ce za a raba wani abu matan a ce wuri idan su za su zo shi ne kullum magana da nake ta faɗa wa mutane sannan kana da dama ba wanda ya yi sainin agreement da Allah cewa ga lokacin da zai bar duniya to ku tashi ku kafa wani abu wanda zai tsara mutuncin wasu sanda kuke da dama sanda ba ku da dama kuma sai Allah ya kawo wanda za su tsara naku mutuncin amma kuna zaune a unguwa kuna kallo wane zai mutu a bar matar shi da 'ya'yan shi su wulakanta gobe kai ma ba ka da kowane tabbas in ka ka da ba za su wulakanta ba kuma wannan fa galibi ita ce rayuwar da muke a unguwanninmu kowa kawai ta kai ta kai ake gafiya tsiri da na bakin ki haka ake ka gani Allah ya sa mu dace da shine yace inna ma nut'imukum kawai muna ciyar da ku ne liwajhillahi dan neman fuskar Allah gobe alkiyama la domin minkum ba ma neman wani sakamako daga gurinku wato jaza'an wala shukura ko godiya ka taɓa wa mutane abu kana jiran wai ka samu sakamako na godiya daga gurin su kai haka kai haka makulisi mukhlisina Allah yawa masu ikhlasi alƙawari bil ajr da kuma lada wanda yake babba al akhirah lahira faƙala ta'ala Allah maɗaukaki sarki ya ce lafai da fi tafirin min na jiwahun mafi yawancin mitin ma idan aka kira Allah ya ce babu alheri cikin mitin ɗin da mutane za su kira in ka ga an kira mitin ana so ka samu alheri a ciki illa man amara bi sadaka ko dai mitin ɗin da za a yi umarni a ce ai sadaka au ma'arufin ko za a yi wani abu sananne wanda ya dace da shari'a ko islahin bainan nasi ko za a yi gyara tsakanin wasu mutane da suka samu matsala Allah ya ce wa manyan yaf'al zalika duk mutumin da ya aikata haka ittiba amradatillah yana neman yarda Allah ka san fa nu utihi ajran azima da sannu za mu bashi wato lada mai girman gaskin gaske wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa yace man kana yuridu al akhirah duk mutumin da yake son ya samu sakamako na lahira asalin alhars shine azzar shuka tunazid da hufi harsihi a cikin shukar da kai a nan duniya ta aiki mai kyau za mu ƙara maka a lahira domin dama shine asalin almuflihuna daga nan ake kiran manomi a ce masa alfallahu domin ai manomi idan ya je shuka buhu a gona yana iya samun buhu dubu ai to mumini in yi aiki a duniya in an tashi a lahira abinda Allah zai bashi na sakamako ba aikin da ya bane a duniya ninkin ba ninkin da Allah zai bashi shi yasa Allah yake kiran mumini a Qur'ani yace musu al-muflihuna al-muflihuna za su samu babban rabo kamar manoman da ya shuka abu wajen girbi ba abin da ya shuka yake girma ba za ka ga ninkin ba ninkin abin ya shuka yake girma amma wa man kana yuridu hasad duniya wanda yake so ya shuka duniya kawai to cihi jihi minha za mu ba shi gwargwadon abin da muka ga dama la'akari da wasu ayu amma wa ma lahu fil akhirati min nasib a lahira ba shi da kowane irin rabo fi sunnatul nabawiyya a cikin sunnar annabi muhammad kuma sallallahu alaihi wa sallam laqad bayyana an-nabiy ahammiyat al-ikhlas da kansa yayi bayanin muhimmancin duk abin da za ka kai kokari ka gina shi asasin izama Allah kake nufi da shi wasidin da gaskiya fin niyyata a cikin niyya waje ala annabi ya sanya madaral a amali alaihima duk aikin da dan adam zai akan wannan yake cewa an umar bin khattab radiyallahu anhu kala yake cewa Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce innamal a'malu binniyati wa inna mali kullum ma nawa kawai ayyuka suna tabbata ne da niyya kuma kowane mutum abin da ya niyya shi zai samu in an shigo masallaci an yi sallah duk wanda ya dan Allah shi kenan wanda kuma ba dan Allah ya batu wannan kuma matsalar safi shi kenan wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi wa hadal hadis wannan hadisi min ahammil ahadisin nabawiyya yana daga cikin mafi muhimmancin hadisan annabi listimalihi ala qa'idatin shar'iyya saboda ya kunshi wata ka'ida ta shari'a ta da kula kullal ibadati wacce wato take shigar da dukkan ibadodi wala yastasna minha shay'un ba a togace wani abu daga ciki fasalatu as-siyam wal jihad wal hajj was sadaqa sallah da azumi da jihadi da aikin hajji da sadaka wa ghayruha da wani min al na ibada kulluha dukkanta muhtajatin ila niyyati tana bukata zuwa ga niyya as mai kyau yana bukatar niyya mai kyau wal ikhlas da kuma yin wato ikhlasi yin abu dan Allah fil amal a cikin aiki ولم يكتفي النبي ببيان هذه القاعدة للناس annabi sallallahu alaihi wasallama bai kame ba wajen yin wannan bayanin ƙa'idar ga mutane wa anna madar al'amal ala niyya cewa lallai mazagayen aiki yana kan mai bal zakara jumlatin min al'amali annabi ya ambatu wasu ayyuka da dama wa hasa ala tasihin niyyati fiha sannan ya zabarar da mutane wajen cewa in za su yi aikin to su kyautata niyya li ahammiyatiha to kaga wa min zalika daga cikin wannan a'mal wa min tilka al'amal cikin wa'annan ayyukan kaga at me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala yake cewa ma kala Abdullahi la ilaha illa allah mukhlisan babu wani bawa da zai ce la ilaha illa allah ya fade ta yana mai ikhlasi illa futihat lahu abwabu samai sai an buɗe masa kofofin sama hatta tufli ila al-arshi har sai ta kai zuwa ga al'arshin Allah mashtalabal kaba'ir matuƙar mutum ya nisanci cigima giman laifuka kaga rawahu tirmidhi ana sun dama a wannan wuta ne ban sani ba lada bai kamata a ce mun dogara da wutan nan ba eh to bari mu yi kokari a bari kawai mu abin nan dama mala abu yana nuna mun saura minti biyu ko minti biyu ma ya cika ko saboda haka a wannan kunga haka yake to yana daga ciki cikin misalan da annabi ya bayar kunga akwai alkuruju ilal masajidi ta zuwa masallatai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce salatun rajuli fil jama'ati sallar da mutum zai yi a cikin jam'i to za a ala salatihi ta yi wa suqihi ana nannan kata a kan sallar da zaka yi a gidanka da shagonka khamsan khamsatan wa 20 da za akan ninki wajen ashirin da biyar, 25 suna fassara shi da cewa wurin mutum ya sallah cikin jam'i za a bashi lada shi da bakwai, a ba lada ba ne akwai bambanci tsakanin lada da daraja suna da bambanci bakan ka zo kai sallah cikin jam'i suna da wannan darajar in kai sallah kai ta kana da daraja kwaya ɗaya ne wa zalika annahu idza tawadda ummatin yi alwala ahsana a sannan ya kyautata alwala kuma kharaja ila almasjid sannan ya fita masallaci la yukhrijuhu illa salat ba abin da ya fito da kai daga gida sai sallah kawai wannan shine abu na farko da ya zamanto ba abin da ya fito da kai sai sallah lam yakhdu khatwatan ba za ka yi taku ɗaya ba illa rufi lahu biha daraja face sai an daga darajar ka da shi wa hutta anhu biha khati'a sai an kayar maka da kurakurai A idan salla idan mutum yi salla lam zalil al mala'ikatu salli alaihi ba za ka gushe ma mala'iku suna maka addu'a ma da mu fi musallahu matukar kana zaune a inda kayi sallah suna ce allahumma salli alaihi allahumma arhamhu Allah wato kai salati ga ne sannan Allah kai rahama ga ne wala yazalu ahadukum fi salatin man tazara as-sala dayan ku ba zai gushe ba yana cikin hukuncin wanda ake bashi ladar kamar yana sallah ne matukar yana zaune a masallaci yana jiran lokacin sallah ne to yanzu kuma kaga mutane imaratul masajid kan ci a hankali Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye haka ana nuna cewa lokaci ya yi banda gobe talata ko to laraba ma haka babu amma alhamis insha Allahu juma'a asabar da izinin Allah wannan littafin shi ma wato tulul amal bai da yawa bai kai ma safi hamsin ba littafin insha Allah za mu abin nan da izinin Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la